a kowane lokaci makamancin wannan da izinin Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya yau muna 25 ga watan ramadana ranar talata na ko talata 25 ga watan ramadana shekara ta 1443 ba hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina wani shaidaci da 26 ga watan hudu shekara ta dubu biyu a kalandar turawa muna cikin suratu hud la'alla kafin malai karanta mana abin zai karanta mana na ayoyi ko ita takardu da ke hannuna wannan yana cewa wanda ya sallan magariba raka'a biyu sai ya sallame sai aka yi masa subhanallah wato ba alama liman ne liman da ke ne ya sallan magariba raka'a biyu ya sallame sai aka masa tasbihi to kamar da ke cewa wai da aka masa tasbihi sai ya yi sujada biyu ya sallame sai ya tashi ya yi gaba ya hukuncin sallah to kaga wannan in na gane abin da yake nufi sallar ai bata cika ba ha sallar bata shiga ba to ita sujudu sahwi sawa'an kabliya ce ko ba'diya ce ana yin ta ne saboda jab wato a gyara sallah ko dora ta akan wani tasgaro da ta samu amma wayannan eh, sujudai qabliya ko ba ba'diya wato akan yi su ne sakamakon eh, barin wani abu wanda yake kamar ba rukuni ne ba ba rukuni bane ba wani abu ne wanda yake zai rubuta sallah ba ina fatan gani don haka ga misali mutumin da ya bar sujada misali a matsayin ta na rukuni ga sallah ta ga magana ka ce wai yi sujudul qabli ko ba ji wannan bai mata su ba dole wannan sujada sai yayi sai yayi ta ina fatan gani to yanzu kaga a tambayin shi sallar magariba shi ya yi amma ya sallaci rako'i guda biyu yanzu kenan akwai raka'a guda su kutum da bai yi ba to amma wai da aka masa tasbihi sai su daga ba ne kuma su jirgin guda biyu ala kulli hali yace idan sallama sallai ta shafi shi to sai yanzu kaga wata raka'a guda su kutum da bai yi ba su jirgin guda biyu za su za su dora sai kun gane abin da kaga nan sallar ba ta cika ba da aka jirgin sawi da ya anan ba ta da tasiri ba ta da rana ba ta da ku gani yawa da kamata yi lokacin da ya zauna raka a biyu din nan a madadin ya tashi ya kawo raka'o'i guda uku sai samun rakan ruwa ya sallame sallarsa mamu suka ce masa subhanallah to da ya tashi yawa suka ce masa subhanallah zo a nan wani ba magana su jara bane kamata ya sai ya tashi ciko raka an dami bai yi ba kaga adadin raka'o'in sallarsa sun cika guda nawa guda uku yanzu a nan wurin sai ba a jiya saboda ya ƙayya sallansa ya sallame inda bai kamata ya miki sallame ba shi ke na kai kamata yi amma idan ce wai ya yi sujada daga rako'i guda biyu ya tafi abin shi to sa tsakani da Allah ba ta yi ba don sallar a sallar ba ta koce ka ba ya ce game da bayanin da muka yi jiya akan abubuwan suka shafi haƙƙin mutane ya ce to akwai wasu mutane wayanda suka ci haƙoƙin mutane ba iyaka ya ce kuma ah, suna son su tuba amma akan akan wato cewa Allah tabaraka wa ta'ala ba zai yafi musu ba ya ce to shaidan yana ko ya ci gaba da rinjayensu sai su ci gaba da abubuwan da suke yi na cin dukiyar jama'a domin an nuna cewa babu za a yafi wasu cito saboda haka kamar a wannan matsala menene fita. to abinda mafita dai lalle sai su tuba eh ma dama sun gane cewa sun yi kuskure a matsayinsu na musulmi ne su tuba ina fatan gani yanzu tubar shi ne kamar yadda muka faɗa su iyayen da za su yi su mai da na haƙoƙi idan mai da haƙoƙin ba zai yi ba to sai su nemi a yafe musu ina fatan gani sai su nemi a yafe musu kun gani sai su nemi al'ummar su yafe musu in sun san yadda za su gane ku su nemi su yafe musu sai su yi haka in haka ba zai yi ba sai su bi duk wata hanya da za su bi sai su nemi yafiya akwai wani malami da ni taba jin ai masa irin wannan tambaya da jima ma yanzu gaskiya yace irin wannan ba a cewa babu hanyar ba. sai da kamar da shi marubucin tambayar ya nuna shi dan kawai sai tusa su gaba ya to ai babu a kabi duwan ku ko ci gaba shi to bai kamata a ce haka nan ba da bayan kai gaya musu haka to yanzu an taimaki shedan a kansu an taimaki shedan a kansu sai abinda za a ci gaba da musu da gaya musu shine cewa su tuba ga Allah tabaraka wa ta'ala su kyautata tuban su sannan su dawo da haƙoƙin nan in yana yiwa idan bai yiwa su nemi yafiya to sai yake cewa daga cikin hanyoyin da ake bi na yafiya shi shine sai su yi amfani da kafafen watsa labarai ko gani ba eh duk wata kafa watsa labarin da sassa waka sai mutum ya amfani da ita ce ne wani na wuri kaza al'umma na wuri kaza na bangare kaza akwai abubuwa da suka shafe ku wanda ake kaina don haka ina neman fiye ku na fatan gani dai kalmomi wanda suka kamata sai ya tura a saman watsa labarin to ana fata Allah baraka wa ta'ala ya tuwon shi sai ya hada da istighfari da wasu ayyuka na alkhairi da nema musu gafara su ma mutanen da yin wasu abubuwa dai na alkhairi da wannan muna fatan sai zama cewa Allah tabaraka ta'ala ya yafi ya gafarta wannan da shine wallahu ta'ala ala amma dai lalle ka ce wai haƙoƙin mutane za su sariya haka kawai to wannan yana da wahala ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tabbatar cikin hadisi ba maganar ka kwashi dukiyar mutane ba da sanin su ba a matsayin saka ba ko yaudara ba ba ce duke su bigar tibi nafsin ba ba wannan ba annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya tabbatar da cewa ka karbi bashi ma hannun mutum ya yarda da ko ya baka bashi ya baka ya yarda mi ko maka bashi da zimmar zaka biya ce to wannan bashin babu yadda za ka shiga aljanna sai ka biya shi annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin wani hadisi yayi bayani cewa idan mutu aka kashe shi a matsayin shahidi to shikenan Allah ya yafi masa komai da komai komai da komai ne laifin sa Allah tabaraka ta'ala ya yafi mashi shikenan ya tabbata matsayin dan aljanna kun gani to yana wannan magana ya tabbatar da ita ga wani daga cikin sahabbai to har sai da shi sahabin ya juya sai mazo sallallahu alaihi wa sallama ya ce a kira shi aka kira shi ya jaddada masa cewa na'am ya kashe mutum ya yi shahada to tabbas Allah ya yi masa komai da komai sai ce illa daina fa inna jibrila akhbarani bidhalik to sai bashi jibril ya bani labarin wannan to abin da ke son shanan shine idan ya zama cewa bashi wanda ka karba da yardan mai kuɗi ya baka aka ce dole sai ka biya shi menene tsammanin ka da kuɗin da ka kwasa a matsayin haƙoƙin waɗansu mutane ba da ko sani su ba da yarda su ba kar tafi lahira a haka yanzu a ganin ku da bashi kan da irin sata satan nan wane ne fi hadari kamar ba ku gane ba ko shi kan bashi nake ba biyar da aka baka ba me shi cikin bashi illa dai ka karba da niyyar kani ka biya to amma muka ce zaluntar mutane shi asalin laifi ne don ka kwashe kuɗin kuma ba da izinin mutane ba kuma ka zalunce su amma in ka karbi bashin mutum lokacin da aka yi wannan aqad na karban bashi ka cuce shi ne baka cuce shi ba amma cuta cikin bashi tana izakuwa ne in ka kimi ka kibiya amma ita waccan saka saka ce cuta ce zalunci ce mabda'iyya to idan bashi da ka karba muka ce cikin aminci wanda ba kai ci kowa a cikin sa ba mabda'iyyan aka ce sai ka biya shi fannin babu aula ka biya ni abinda ka saka amma kila ba ku gane wani fadi ko wannan shine wallahu ta'ala a'lam ya ce an yi magana cewa akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce mala'iku ba su shiga cikin gidaje ko ɗakuna waɗanda adda hotuna a cikinsu ya ce to yanzu ana likawa ga bango to hadda wa irin wannan hotuna duka sun shiga a lillika hotuna ga bango hakan nan amfani da irin wannan wasu duka duka mala'iku ba sa shiga inda suke to matsalar dai hoto wata matsala ce wace malamai suke da maganganu a kanta a sasan kamar da ishara cewa hadisi ya tabbata cewa mala'ika jibril ya ga sallallahu alaihi wa sallama cewa inna la da baytan fihi suratun aw kilabun ce mu jama'ar mala'iku ba ma shiga wani gida wanda cikin shi akwai hoto ko karnuka aw kalbin ko kuma kaliya ina fatan gani to wannan tabbataccen hadisi ne ya zo kuma da riwayoyi daban-daban to amma wani irin hoto ake nufi wani irin hoto ake nini wanda tabbas mala'iku wata shiga gidan inda wannan hoton yake akwai shi hoto din kashi kashi yake wanda shi yasa malamai suke da maganganu da yawa gaskiya akwai hoto wanda yake mujassam a tabi ma'ana kamar wanda aka sassaka shi ko aka yi shi da wani wato in aka sassaka shi ne aka yi shi da ice ko da dutse dutse haka ya zama ga sura wata halitta ta Allah an fidda ita da dutse ko da katako ko da dai duk abin da ake yi ko roba ne kuma menene wanda zaka iya kama shi ka taba haka ko ba gane ba wannan malamai sun ijma'i da ittifaki kaulan wahidan cewa wannan hoton haramun ne kuma bai halatta aje shi a wani gida ba idan aka aje shi a duk inda aka aje shi mala'iku ba za su shiga wurin ba ba za su shiga wurin ba gaskiya kun gani illa abin da zo na togaciya game da yara abin da ke ce mishi lu'uba ko ya zo cikin hadisin aisha cewa ɗan yara in ka sai musu wata lu'uba haka nan to wannan shi ba komai amma dai haka kawai ka ɗauki hoto na musta ko na wani zaki ko na wani abu a rika ajiya cikin gida to nan yana da matsala kwarai da gaske ina fatan gani to sannan akwai hoto shi kuma wanda shafi wani abu ne daga cikin halittun Allah ta baraka ta'ala aka yi hotonsa hoton sai ya zama cewa an yi shi ne ta ɗayan hanyoyi guda biyu kamar haka ko dai a yi amfani da wata tawada ko wani abin rubutu a duka zazzanawa haka da takarda ko ga wani katako kun gane irin wannan sai a zana mutum ko akuya ga ta fito kamar yadda Allah ya halice ta kun gani ko kuma ya zama cewa zare aka yi amfani da shi dan adam da fasahansa sai amfani da eh, zaruruwa masu launi daban-daban ya hada wannan ya hada wannan Shi ke na kawai sai dai sura ta fito a jikin wani abu zane zane wanda aka yi shi da zare sai ga hoton mutum ko hoton akwai a zane kun gani to kun ga shi irin wannan hoto za ka iya ganin shi kuma za ka iya taba shi ina fatan gani amma wancan shi da wancan shi wancan ainihin yana da jiki ne gangan jiki gare shi shi kuma gaba shi da gangan jiki kun fahimta to shi irin wannan zance mafi rinjaye a gurin malamai kun gane shi ne cewa shi ma bai halarta ba gaskiya bai halarta ba kuma lalle in yana cikin gida mala'iku ba za su shiga ba ya zo cikin hadisin aisha radiyallahu anha cewa akwai labule da aisha ta sa aka samu ta shi a kofanta wanda labulen jikinsa akwai irin wannan hoton yanzu kunga labulin abin da an kai shi da kama kamar kacin ya auduga ko ko zare da ko sai zama cikin shi akwai irin wannan hoton da mazo sallallahu alaihi wa alihi sallama ya shigo gida ya gani ya nuna damuwarsa sosai sa kuma aka cire ya biya mata wannan matsala aisha ta ce da aka cire labulen sai ya aka sa aka naɗi labulan sai aka cusa shi cikin hilo aka rika kwanciya a kashi kun gani yanzu annabi ya hana wannan sallallahu alaihi wa sallama duk da cewa shi wannan hoton babu inuwa a jikinsa ba kamar irin wancan na katako ne ko na uh, dutse ko na roba ba shi na katako ko na roba in ka aji shaka ka taba shi kuma ga inuwa a jikinsa ko amma wanda aka yi a jikin takarda ko a jikin katakon nan ko kuma a jiki wato da tawada tawada kenan ko fenti fenti wanda aka a jikin zane kaga ba shi da inuwa za ka yi ganin shi za ka yi shafa shi amma muka ce bai ke tsayuwa da kansa a ci ga shi ka taba shi kuma wancan sannan ba shi da inuwa amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi ya tsawatar shi yasa suka ce irin wannan to lalle shi ma bai halatta ba gaskiya akwai nau'i na hoto irin wanda shi kuma malamai suka ce ah, za a yi amfani ne da wata basira da Allah bai waɗan adam wato sai a yi amfani da na'ura ko dai mamine ne sai ainihin ita na'urar sai ta sa a jayo tsoron mutum ta zama ta in ikasi a jikin wani abu kun gani kamar kamera ko wani abu na talabijin ko da irin wannan abu da ake daukan hoto yanzu na wayoyin nan sauransu wato za ka cewa wani abu ne za a tara kun gane sai ya fizbo ita sura ta jikin ta mutum ana ya jawo ta tana motsi ana ya jawo ta ba ta mishi ba ta motsi kun gane yanzu kun ga ita irin wannan sura irin wannan hoto za ku ga cewa shi dai ba hoto ne mai inuwa ba ba mujassam ne ba kun fahimta sannan ba jikin tsoha yake ba ba jikin wani abu yake ba abu ne kawai kana ganin shi hakan nan sai dai za ka iya wanka shi a yi printin ɗin shi sai gan shi a dawo jikin ne yana yi dawo jikin ta karna gaskiya ko ba haka ba amma ina so in yi magana kamar da malamai suka faɗa game da yadda aka yi aka samar da shi shine cewa asalinsa wato abu ne an kai in ikasinsa yana nan aka aka zindo shi gashi yana nan wata basira ko wata na'ura ta jayo abin sai kana ganin abin gashi nan wannan malamai suna da magana akan halicin shi ko rashin halicin sa kun gani suna faɗi haka ne ganin cewa kamar ɗan adam bai yi amfani da hannunsa kun gani wajen sauwara wannan halittar ta Allah ba wato ba tawada ko zare ko abin sassaka ya amfani da shi ya yi wannan halitta ta Allah da ta fito cikin hoton ba illa dai kawai wani abu ɗaya ne kara sai ɗaya hoton ya fito wurin kun gani wasu malamai suna cewa wato kasantuwan ya sa hannunsa ya danna ya latsa har hoton ya fito to suka ce shi wannan hoton bai halitta ba kamar koyi ne da halitta Allah shi ma suka ce bai halatta ba kun gani amma waɗansu malamai suna cewa a wannan ba ka ce mishi ko yi da halitta Allah kuma har ka ba shi irin hukuncin da ka bai wa'ancan suka ce dalili shine kamar da muka faɗa abin in ikasi ne kawai in ikasi ne kawai wata na'ura ce basira ce Allah bai wa ɗan adam kawai da an kara ta ta ɗauki hoton amma shi musulmin ba shi wani abu ba sai suna ba da misali da da da abubuwa guda biyu suka ce hoton da ake dauka da kamara ko da waya ko da nine ne suka ce ba shi da bambanci da idan yanzu ka zo bakin korama kun gane korama ce korama tana da ruwa karkarkar masu tsafta kana zuwa kan leka sai ka gani sai ga zakashin cikinta kuma kai ne in ka motsa ma kana gani kana motsi to sai suka ce gama haka nan ne gaskiya illa dai shi yanzu adam an bashi fasaha ne wannan hoton da zaka tsinka aka cikin ruwa to an ba dan adam basira ne sai da zai iya rike hoton kun gani ya rike shi ya haffaze shi shine kawai abin da ya faru sannan suka ce haka matsala take in ka ɗauki ɗaya madubi a cikin gidanka kuma a ina ne kana kara wasu ya gaga ka in ka kara wani kuma sai ga shi ma ga ta cikin mudulin suka ce kuma kuma ba ka ce wannan bai halatta ba ba yadda za ka ce wannan bai halatta ba kun gani to almuhimmu matsalar tana da maganganu kwarai da malamai suka yi a cikinta to don haka abin da ke sanar cewa ne shine matsalar mutane su rika yin hotuna a takarda su sa cikin ofis ko su sa cikin ɗakuna ko a sa cikin gida ko cikin zawuya ko cikin wani tsakani da Allah wannan bai kamata ba wannan bai kamata ba wato ko da ka ɗauki hukuncin cewa shi hoto na takarda misali baya cikin irin hotunan da ake faɗa misali ka karkata kan wannan wannan ra'ayin ɗauka cewa kasantuwan hoton na takarda da na'ura aka yi shi ba da tawada aka yi shi ba ba da zai aka yi shi ba aka kakarkata ga ra'ayin da malamai wasu malamai suke ganin cewa wannan hoton baya cikin hotunan da ake cewa mala'iku ba ka shiga gida in yana nan ko da ka karkata a wannan ra'ayin muka ce ba daidai ba ne kai ta daukan hotuna kana ratiyawa a cikin ofis a gida ofis a ne da sauransu to saboda wannan dai baya daga cikin aikin magabata abu na farko kenan ina fatan gani to sannan abu na biyu matsala in ka ji an ce an yi sabani a cikinta wasu sun ce ya halatta sun kace bai halatta ba ga dalili kaza ga dalili kaza to abin da ya zama kauce mai shubha da kuma wato kauce mai lokacin fita daga sabani shine ka nisanci ne abin shi kenan sai ka huta kun gani yanzu idan muka ce hoto na takarda baya cikin hotunan da aka ce mala'iku ba sa shiga cikin gida amma wasu malamai kuma suka ce yana ciki wa'anda sun gaba da hujja ina suka ni suka ba su na sojoji to muka ce yanzu wanda shi ya kiyaye gidansa da ofishinsa daga hotuna shi akwai ta matsala tare da shi ne akwai fushuwa wata mishi to amma wanda ya hotunan ya lullika akwai tabbaci ɗari bisa ɗari wannan wannan fatawa ita ce daidai kun gane abin da kani yawa saboda ka dama idan malamai suka yi khilafa irin wannan to ka dauki abin da yake babu shubha a cikin babu wata matsala ya zama maka salama wannan shine abu na farko sannan abu na biyu shine lillika hotuna a cikin gidan nan kun gani ah, to da dama yana zama zari'a da da kaddasa wasu mutane da girma wasu a lokacin da haka da bai halatta cikin shari'a ba kun gani wasu da ake lillika wasu ana kallon su ne a matsayin manya hako? kallon su ake a matsayin mi manya masu daraja masu gaza shi saboda ana girma masu ana mutu za su aka wasu aka lillika yanzu sannu a hankali sannu a hankali da gani wannan girman nasu har ka sha mamaki in aka yi rashin sa'a shi dan ya rika zakkuwa yana baiwa mutane wato ainihin wasu mugayen shawarwari har su rika jin waɗannan mutanen suna da wani tasiri suna iya yin kaza saboda ka sai gaba ɗaya zuciya shi ta ta'allaku ga waɗannan mutanen ta saki Allah ta baraka wa ta'ala kun gani. to wannan duka yana da cikin haɗurran rata irin wannan hotuna a cikin gidaje da da zawuyoyi ga masu zawuyoyi Allah ya kayi wannan da shine wallahi ta'ala alam don haka gaskiya a nisanci wannan dai shi zama salama gaskiya to abin da ila lokacin ta ko bari mu bar sauran har gobe Allah kai mu kamar ce muna cikin suratul hudin a farko farko wanda jiya mun karanta aya ta sanawani ta uku to za mu tashi kan aya ta hudu ila lahi marji'ukum wa huwa ala kulli shay'in qadir a'udhu billahi بسم الله الرحمن الرحيم إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملاً ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين نعم فيأتي إلى الله مرجعكم makoma ya zuwa ga Allah ta ke wa huwa ala kulli shay'in qadir shi mai iko ne akan dukkan komai ala ku saurara innahum yasnuna sudurahum su suna karkatar da irazan su li yastakhfu minhu dan su boye masa ala ku saurara hina yastaghshuna thiyabahum a yayin da suke lullube tuwafin su wato suke lullube da tuwafin su kenan ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun Allah tabaaraka wa ta'ala ya san abin da suke boyewa kazalika ya sa abin da suke bayyanarwa innahu alimun bi zati sudur lalle shi Allah masani ne ga mabuciyar kiraza. amma min dabbatin fil ardi babu wata dabba da take tafiya kenan a cikin ƙasa illa alallahi rizquha wace arzikinta daga Allah yake ko illa alallahi rizquha wace Allah ya dauka kansa ciyar da ita Wai alamu mustaqarraha sannan ya san matabbatarta wa mustaudaha da kuma gurin ajiyeta, kullum fi kitabin mubin kowane daga cikin waɗannan abubuwa da aka ambata da ma'an da ba ambata ba fi kitabin mubin suna cikin littafi wato mabayyani wa wallazi khalaqa as-samawati wal arda Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda halicci samai da kasai fi sittati ayyalin a cikin kwanaki shida wa kana arshuhu alal ma' al'arshinsa ya kasance a kan ruwa kun, Allah ya haka don ya jarrabe ku ayyukun ahsanu amala wani ne daga cikin ku yafi kyawun aiki wala in kunta ya kai manzo sallallahu alaihi wa alihi idan kace wasu wa'annan mutanen innakum mab'uthuna min ba'd al-maut lalle ku ababen tayarwa ne bayan mutuwa za a ta da ku bayan kun mutu wani shine innakum na min ba'd al-maut idan ka ga mutu wannan la yaqulanna alladhina kafaru wanda suka kafirta za su ce in hada illa sihrun mubin wannan san bai kasance ba face sihiri ne bayyananne to wannan shine ajiya kamar yadda nace mun kwana kan aya ta uku a ta uku nan kamar ba mu kai karshen ta ba ta uku ita ce wa an astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumati'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamman wa yuti kulli dhi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu alaykum azaba yawmin kabir wanda a ciki da mai bayanin cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya yi umarni cewa ah, bayi su tuba gare shi wato bai su limi gafarar ta sannan su tuba zuwa gare shi mun faɗi yadda Allah Ta wa ta'ala yi wannan umarni a wurare daban-daban ka kamar zo, sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi muhimmancin tuban nan da gifari da alkhairan da ke ciki sannan muka zo muka ce ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama duk da zaman shi cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mushi ma ta kaddama min zambihi wa ma ta'akhkhar to a matsayin sa abin koyi to sai ya sunnanta ma al'umma sigogi daban-daban na istighfari da tuba ga Allah tabaraka wa ta'ala don su kwaikwaye shi sallallahu alaihi wa sallam daga ciki muka ce Umar radiyallahu anhu ya gode cewa sun kasance a majalisi daya na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama sukan kirga so dari sai da manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa rabbi sirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim yakan faɗi wannan a majalisi daya har so ɗari wannan nau'i ne na istighfari da kuma tuba Ya tabbata cikin sahih muslim kuma daga sahabi sauban cewa manzo sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan ya da sallah yakan ce astaghfirullah so uku wanda shi ma nau'i ne na neman gafara ubangiji tabaraka wa ta'ala abubakar radiyallahu anhu a rawaito daga gare shi cewa ya roƙi manzo sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da shi addu'a wacce zai rika yin ta a cikin sallarsa sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce da shi ka ce Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك haka ma abubakar radiyallahu anhu wanda wanda muka ce shi ma wata siga ce ta istighfari ta neman gafara ubangiji da ta tabbata daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama imam muslim ya rawaito kuma daga ali bin abi talibin Allah shi yarda da shi ali bin abi talib yake cewa inna akhira ma yaquluhu an-nabi sallallahu alaihi wa sallama bayna at-tashahhud wa at-taslim اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت علي بن أبي طالب يقول ƙarshen abin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake karantawa tsakanin tahiya da sallami sallah to kun sai idan mutum ya yi tahiya a sallansa da aka shar'anta masa ba wai kana cewa abduhu wa rasuluhu da sallami sallami ba ko yawwa in ka karanta tahiya sai ka yi mai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama salatul ibrahimiyya daga nan to sai ka yi addu'o'i ya zo cikin hadisi idan annabi ce dan ɗaya ku yi tahiya ya yi salati ga annabi sun maliyar ta hanyar min al'adiyyati ma ko a ajabahu ma a ajabahu ko kuma a ajabahu sannan ya zaɓi addu'o'i irin waɗanda suka yi bashi sha'awa waɗanda ya so to alibi na bi talibin yake cewa ƙarshen abin da annabi ke karantawa bayan ya yi salati bayan ta yake na kafin ya sallame sallansa yakan ce allahumma ghafir ma qaddamtu wa ma akhartu Allah ka gafarta mani abin da na gabatar da abin da na jinkirta kuma asrartu wa ma alantu da abin da na ɓoyi da abin da na bayyana wa ma ta'ala mu bihi minni da abin da kafi ne sani shi ya Allah an al-muqaddim wa an al-mu'akhir Allah kai ne mai gabatar suwa kai ne mai jinkirtar suwa la ilaha illa ant babu abin bauta da gaskiya sai kai kaga wannan ita ma tiga ce ta istighfari da tuba da ta tabbata daga manzo sallallahu alaihi wa alihi kuma aka haddade mana inda ake karanta ta a cikin sallah shine ƙarshe-ƙarshe kafin ka da sallah ko imamu turmizi ya rawaito hadisi wanda Sheikh Muhammad Nasir Al-Albani ya faha hashi. daga zai dubi na Harisa Allah shaida da shi Ya ce manzo sallallahu alaihi wa ya ce من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزهد وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أستغفر الله العظيم إنا نيمن غافر ألا مجرما الذي لا إله إلا هو وان باب أبن بوتا دقت يا أبي الحي القيوم رأيي سيئي wa atubu ilaihi kuma ina tuba zuwa gare shi duk wanda ya faɗi wannan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce wufira lahu to an gafarta masa wa in kana farra min az zahr ko da ko ya gudu ne a wurin yaki ka san gudu a wurin yaki yana daga cikin az dhunub kun gane ai to wannan shi ne yace ko da mutum ya gudu a wurin yaki inda wannan istighfarin to Allah ya gafarta masa wanda muka ce ita ma ɗaya ce daga cikin sigogi Na neman gafar Allah da tuba gare shi da suka tabbata daga annabi alaihi salatu wassalam al-imam al-bukhari ya rawaito cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce sayyidul istighfar أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك ولا وأنا على أحدك ووعدك ما استطعته أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ما يكي صلى الله عليه وسلم شو قبر جبر استغفاري جمع ليا شيني كشي اللهم أنت ربي ألا كيني أبنجينا خلقتني ألا كي كحل تشيني واتو wa ana abduka ni kuma bawanka ne ya Allah wa ana ala ahadika wa wa'adika ni na kan alkawalinka wato ahad shine alkawali wa'ad ma shine alkawali waɗansu malamai suka ce wato ahad shine umurni kun gane ko wa'ad kuma shine alkawalin da mutum ya tsakanin shi da Allah to ina kan umurnin da ka bani sannan ina bisa alƙawalin da ke tsakanin da kai na bautan ka kai kadai mastafa'atu gwargwadon ikon da na samu a'udhu bika min sharri ma sana'tu ina neman tsari ya Allah daga sharrin abin da duk aikata abu ulaka bi ni'matika alayya ina ikrari da itirafi da ni'man da kai mani ya Allah wa abu bi zambi kazalika ina ikrari ina tabbatarwa ina eh, itirafi da zunubi na cewa ni mai zunubi ne a gaban ka ya Allah faghfir ya Allah ka gafarta mani fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant lalle yadda lamari yake ba mai gafara zunubi sai kai maiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce wa man ha fin nahari duk wanda karanta wannan sayyidul istighfar da rana muqinan biha yana mai sakankancewa da abin da take kunshe da shi famata min yaumihi sai mutu a wannan yini qabla an yumsiya gabanin ya mata yi ce fa huwa min ahli janna shi to na dan aljanna ne wa man qalaha min al-layl shi duk wanda kuma karanta wannan sayyidul istighfari cikin dare wa huwa muqinu biha yana mai cewa da ita fa mata qabla an yusbiha ya mutu gabanin gari ya waye ko ya waye gari fa huwa min ahli janna yana shi wannan yana cikin aljanna to kaga wannan ita ma sai da istighfar muka ce wata siga ce ta istighfari mai matukar muhimmanci da ta tabbata daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kun gane ko yanzu su bayi kenan Allah ya umarce su da su nemi gafaransa wa ni sagafiru rabbakum thumma tubu ilayhi ko to wannan tubar idan bayi suka yi ta tare da wa'ancin sharuɗa da muka ishara zuwa gare su jiya da ya ƙini sannan aka samu kuma abin da suke kira shi intifa'ul mawani wata ko da kai tuba kuma an samu sharuɗan tuba da sharuɗa neman gafara ubangiji da suka ce kuma akwai wasu abuwa da ke ce da su almawaniya su ma lalle sai an wayi gari a cikin istighfarin da tubanka, wasu wato wayan abubuwan sun zama sun koru babu su in ɗaya daga cikin su yana nan bai koru ba to istighfari da tuban bai yi ba kuma babu tasiri gare shi kun gani daga cikin mawane na na tasirin istighfari da tuba suka ce shine mutum ya tuba wato ba tare da ya yaƙini ba wato kawai yana matsayin marafkani yana ta hudun astaghfirullah bai ko san me yake fara ba ko gani ba ya zama kalbuhu babu kini a cikin abin da yake fada faɗa na istighfar ko ba wannan mani ne ba zai ba da dama Allah ya karbi tuban nasa ba kun gani saboda ka sai an samu yaqini cewa mutum yana da ya halarta zuciyarsa kuma yana da tabbacin kamar yadda Allah ya alƙawarin masa zai karɓi tubansa haka ne kun gani sannan suka ce ka samu shagala ta yadda kamar ni faɗi a ɗazun nan cewa mutum yana ta faɗin abin da bai kosan me yake faɗa ba ko ka ce fatan baki kawai suke faɗa zuciya bata kosan me kake faɗa ba kun gani rera abin kawai kake yi da bakinka amma zuciyar ba ta da alaka da wannan wannan istighfari da tuban da kake da fatan baki zuciyarka bata alakantu da shi ba shi ma wannan bashi da tasiri kuma ba zai sa Allah tabaraka wa ta'ala ka ibi tuba kuma ba zai sa istighfar ne tasiri ba kun gani sannan suka ce kuma daga cikin abin da zai sa istighfarin ya zama cewa bai yi tasiri ba kuma Allah bai karbe shi ba Allah kiyaye suka ce shine mutum ya saka bid'a a cikin al'amarin istighfarin nasa saka bid'a cikin istighfarin ka mutum na iya saka a cikin istighfarin sa a daidai lokacin da zai iya zama kila istighfarin a ce dole sai ranka za ka yi ne zo a tattara wasu aurad na istighfari yawo a ce to waɗannan su ne na istighfari na neman gafar Allah yawo amma ba a yin su sai ran ranar rana kaza aka yi da bai tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba to wannan zaka yi ta insha shi a rana bai da wannan saboda ka kirkiri bid'a cikin mi farin ka ko a ce maka da kaisi kaza ake yi ko ku gani ba ce maka wannan zaka yi shi ne da karfe kaza ya zama kuma karfe kaza da aka baka ko lokacin da aka baka babu sunna daga annabi sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar da wannan to shi ma sai zama kai kai bid'a yin bid'a sai hana Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi tuban da gifadi kuma sai zama ba zai tasiri ba kun gani haka kuma malamai suka ce a daidai lokacin da aka samu sigogi da yawa wanda kaɗan ne muka faɗi ba sigogi da yawa suka tabbata daga manzo sallallahu alaihi wa sallama na istighfarori da neman tuba ga Allah tabaraka wa ta'ala masu kyau da annabi ya koyar to na daga cikin abin da ke bid'antar da istighfari mutum a kirkira masa wasu lafuzza na daban a ce kyale na annabi ga wasu suni sun yi na annabi falala kun gani ce ga wani istighfari ka karanta shi za a yafe maka za a yafe ma mutum dubu na zuriya wajen uwanka da wajen ubanka ko gani ba ka karanta shi so guda ko so ɗari uku za a gafarta maka a gafarta ma zuriya wajen babanka zuriya wajen babanka mutum dubu ɗari kaza nan gaba za ka haifar su ma mutum dubu ɗari za a gafarta musu jikokinka da ta taba kullum kaga wannan zai zama zai zama a gaskiya zai zama bidi a shi yasa malamai suka ce ya gifarorin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar akwai wanda ya kayyade musu lokaci ko wurare ko ba haka ba wasu kuma an nuna yakan yi su mutalaka akwai wasu an yi ishara da adadi shi yakan yi yakan nemi gafaran Allah ya tuba gare shi aksar min na marra a wata riwaya yayi so shi to irin wannan su ne ya kamata mutum ya yi taƙayyudi da su ya kula da su a rayuwarsa sai istighfarin sai ya fa'ida ya amfane shi kun gani to duk lokacin da mutane suka yi istighfari da irin waɗannan abubuwa da malamai suka yi ishara zuwa gare su kun gani to yanzu abin da zai faru shine sai istighfarin yayi tasiri yayi amfani ya samu natija natijar ita ce abinda Allah baraka wa ta'ala ya fada. bayan ya ce wa an istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi sai ce ni yumatti'ukum mata'an hasana wannan shine natijar shine sakamakon shine jaza in dai kuka yi istighfari kuka tuba zuwa ga Allah da kula da dukkan sharuɗan da malamai suka zakuro suka tattara ma al'umma cikin nasoshi to sakamakon da natijar shine Allah zai jiyar da ku daɗi shine yumatti'ukum Allah zai jiyar da ku daɗi mata an hasana jin daɗi mai kyau ila ajalin musamma zuwa ajali abin ambata kun gane ko to wannan malamai suka ce abin da ya shafi abin da za ku samu a duniya kenan fa akwai abin da za ku samu a lakira yana nan gaba za a faɗi shi wannan mata mata'an hasanan ila ajalin musamma alkhairi da falala da fa'idodin istighfari kina a ina a duniya saboda ka Allah zai ji yadda ku daɗi ku samu kwanciyar hankali da har ku zo ku mutu annabi hudu alaihi salatu wassalamu ya ga mutanensa ya ce wa ya qawmi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilis samaa alaykum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wala tatawallaw anhu mujrimin yace wa yakum yakum mutanina istaghfiru rabbakum kunni ne Allah ubangijinku thumma tubu ilayhi sannan zuwa gare shi kamar yadda muka faɗa a warkon sura haka annabi hudu ya kira mutanen sa ya gaya musu yace idan kuka yi wannan to shi Allah bangaren sa yursilis samaa alaikum midrara zai aiko muku sama tana mai yawan zuban ruwa zai arzita ku da ruwan sama masu yawan gaske to su kuma ruwan sama jama'a su ne tushen arziki wa fi sama irin ukun wa masu azu idan Allah ya arzita al'umma da ruwan sama to ya gaba su duk arzikin da kake tunani kun fahimta wani abin mamaki sai ce wa kum quwwatan ila quwwatikum sannan bayan Allah ba ku ruwan sama din nan mai yawa mai albarka to zai karfafe wato zai kara muku karfi wai zirkun quwwatan sai ce zai kara muku wani irin karfi abin sha'a malamai suka ce sai Allah kawo quwwatan ne a matsayin na kira zai zama cewa kowace irin kuwa za ta shigo a nan wai zirkun kuwatan Allah zai kara muku wani irin karfi saboda ka kara muku karfin jiki karfin tattalin arziki karfin makamai ina fata ni karfin lafiya duk wata kuwa da za ta amfani a adam Allah zai kara muku ita wa yuzirkum quwwatan ila quwwatikum yace wala tatawallaw mujrimin kada ku juya baya kuna mujrimai kuna masu aikata laifi kun gane ko to duka wannan a sanadiyar istighfari da tuba ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah yake bada wannan to saboda haka gaskiya yana da kyau mutane su rike istighfari da tuba ga Allah tabaraka wa ta'ala a cikin dukkan lamuransu kuma su rika halarta zukatansu lokacin da suke yin wannan to za a wayi gari dukkan matsalolin da mutane suke fuskanta ko suka dadibiye su Allah zai yi masu su gaskiya za mu ƙara wannan bayani a darasinmu mai zuwa da izinin Allah tabaraka wa ta'ala ma babu shakka istighfari wani abu ne mai tasirin gaske istighfari da tuba ga Allah wani abu ne mai tasirin gaske wajen samun ma al'umma mafita a duniyarsu da lahirarsu haka wannan shine babban makamin da ya kamata musulmi gaba ɗaya su rike su koma ga Allah su amfana duniyarsu da lahirarsu muna fatan da muka hudu daidai bisa ga sawaba Allah tabaraka wa ta'ala amfani mu da shi ba mu ladansa wanda muka kusura kuma muna fatan Allah ya yafi mana ya gafarta mana ya shafe shi daga cikin zakatan uwa Allah ya samu dace akwai dan uwa injiniya ah, adamu a takhir wanda aka fi sani da mala adamu dan agaji to Allah ta sun ziyarto mu a wannan wuri a matsayin su na masu kula da harkar watsa labarai a ƙungiyar jama'a su zalikal a kama su suna na jihar Kebbi muna musu fatan alkhairi muna maraba da halartar su a wannan majalisi muna godiya Allah shaka da alkhairi muna da sauran yan suka zan ba da azin magana gare shi la'alaƙila yana da وتكلم نعم أعوذ بالله من الشيطان من شر الشيطان الرجيم الشيخ آه، عثمان محمد سعيد هذا على

ina ba ku tabbacin cewa daga cikin tasirai masu tsada ba wai don ganin malam ba ina faɗin wannan magana ne saboda mu ƙara ba da himma da kuma kwaɗaitar da mu akan zuwa wannan tasir ba ko wani wuri za ka samu irin wannan tasir ba wanda za a kawo duk wani hadisi duk wani magana malamai da ta shahi wannan ayat a zuwa a yi ma bayani wallahi tasiri ne mai tsada wanda ba ko ina ake samun shi ba ina ganin wuri uku kawai na san na samu ne a Najeriya irin wannan tafsir shi ne ake gudanarwa a masallacin annur da ke abuja da kuma area 11 wanda wani a tsawo ɗan girma malam sheik alhassan sa'idu jos marigayi ke gabatarwa sai wannan wallahi wannan su ne kawai irin tafsiran da ake da su a najeriya ah, aikin harkar social media harka ce wadda nasara ya kawo kuma alhamdulillah yanzu malam ya yi bayani cikin tambayoyin da ya ansa game da halaccin hoto inda ya rarraba mana shi hoto mai motsi hoto na zane hoto mai inuwa wato wanda aka gina da laka ko da roba ko da ƙarni ko makamancin haka so dangane da wannan nake son in jawo hankalinmu akan cewa yanda bature ya ya kawo social media don wata batsala ko don chatting ko don wani sharholiya mu ko muka jiya wannan abin ya zawo muna yada da'awa da ake yi a social media ce to ina son da Allah matasa musamman waɗanda suke da android kuma suna da dama da Allah su su ci gaba da bada nasu gudunmuwa yanzu zamana nan yanda muka yada shi a jibius nigeria da jibius kebbi waɗanda suka gani a wancan a wancan website da waɗanda za su gani zuwa anjima wala sai sun ninka ninkin ba ninkin waɗanda an zaune nan masallacin to a ko in mutum ya zama yayi haka nan to ya musharaka da wanda ya da'awat da kuma wanda ya yada da'awat saboda haka da Allah kan mu bar wayan mu kawai da chatin kawai na banza mu so mu rinka yada irin waɗannan abubuwan domin goben mu da fatar bayan ƙari wannan tafsir za mu samu waɗanda za su sa wannan waya tasu nasa cikin gurup-gurup da a cikin nan cikin birnin kyari da kuma wajen birnin kyari so in kuka gani za ku gan shi in kun ka yada shi ma zai fi tafiya haka nan to irin wannan shi muke so kasance mu jawo hankalin matasa da kuma waɗanda suke da lokaci waɗanda sun san harkar intanet da Allah su ba da haɗin kai jiya muna rahin a tiku mun samu mutum yayi da goma waɗanda sun ka yi rajista cewa za su zo su ci gaba da yaɗa da a wadda duk ake yi a nan garin da kuma najeriya ga baki ɗaya a nan nake cewa malam mun gode kwarai da aka ba mu wannan damar da kuma tarbar da aka yi muna allah ka da alkhairi kuma allah ya sanya wannan a cikin mizani assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu injiniya Adamu Tahiru Allah ya saka da alheri shi jagora ana sanar da yan uwa cewa insha Allah ta'ala wannan tafsiri mai albarka gobe za a rufe shi a cikin wannan masallaci sako na biyu kuma kwamitin marayu gobe na wannan masallaci za su fara rabon kati ta raba abinci don haka ga za a wayanda duk sun kasan sun yi rijista suna iya gobe karfe goma na safe wanda suka yi rijista za a kira wayoyinsu sai su zo su an shi kati ranar rabon abinci ran juma'a sai su zo su an shi abinci ubangiji allah ya saka da alheri kuma muna kira ga duk wanda ya san yana da tashi gudunmuwa ta yada wannan tafsiri ta waton sunna tv ko wani abu ko wanda zaka ba wani shawara a yayi wannan aiki na alkhairi ka wuri buɗe yake ka tuntubi kwamitin tafsiri insha Allah ta'ala Allah maɗaukin sarki ya ƙara jagora tafsirin mata goma na sahi waje za su zo su ansa eh, ba nan cikin masallaci ba akwai tafsirin mata wanda ake yi cikin masallaci Duwa yadda za su zo za su iske waɗanda ke ba da kati waje sai su zo su ansa tun ƙarfe goma na sahe nan cikin baranda eh, Allah ya saka da alheri ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh eh, marayi kake za a baka